Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis tara ga watan Yuni a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce faɗan da ake gwabzawa a gabashin birnin severodonetsk na ɗaya daga cikin yaƙi mafi sarƙaƙi a mamayar da rasha ta yi wa ƙasar yan majalisar wakilan amurka sun amince da wani ƙudurin doka da zai taƙaita yadda mutane suke mallakar bindiga rundunar sojin ƙasar kamaru ta kama wasu dakarunta hudu da laifin kisan wasu fararen hula tara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Ondo a Najeriya ta fitar da alkalaman mutanen da aka kashe da waɗanda suka jikkata a mummunan harin da 'yan bindiga suka kai a wata coci da ke garin owo a jihar ta ondo idan muka tsallaka jamhuriyar niger za ku ji yadda 'yan najeriya da ke can ke tofa albarkacin bakinsu game da sakamakon zaben fidda gwani da jam'iyyar apc mai bilki ta fidda a jiya laraba ni a matsayina na dan najeriya babu abin da za mu ce da wannan zaɓe da aka sai mu ta murna amma mu a koda shi abin da muke fata a najeriya allah ya bamu shugaba na gari eh wannan zaɓe da aka yi shi to sun yi burbura abin da suka burbura amma kuma mu kowa ya tsayar ma mu gaskiya ba mu da ra'ayinsa kwata-kwata to muna tafa da ƙarin bayani kamar yadda muka saba a kowace rana alhamis yau ma muna nan tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya za ta kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce faɗan da ake gubzawa a gabashin birnin severodonetsk na ɗaya daga cikin yaƙi mafi sarƙaƙiya inda ya nuni da mahimmancin da yankin donbass ke da shi ga ƙasarsa alatilas dakarun ukraine suka janye daga farfajiyar birnin a ranar laraba yayin da hararen sojin rasha ya kazanta. kwanakin da suka gabata dakarun ukraine sun kaddamar da hararen martani waɗanda suka ba su damar karɓe ikon rabin birnin amma gwamnan yankin luhansk sahir haida ya faɗa wa kafar yada labaran ukraine ta rbc cewa sojojin rasha sun yi ta ragargaza birnin da har-haren sama lamarin da yasa suka ga babu amfanin ci gaba da zama a birnin bayan makonnin da suka kwashe suna kai hare-hare a gabashin ukraine ministan tsaron rasha sergei shoigu ya ce sun kwace kashi 97 na lardin luhansk 'yan majalisar wakilan amurka sun amince da wani ƙudurin doka wanda zai takaita yadda mutane suke mallakar bindiga a wani mataki na samar da maslaha kan matsalar yawan harbe-harben da ke faruwa a ƙasar ƙudurin na kai kaikaitar ƙara shekarun da mutum zai kai kafin a sayar masa da bindiga mai sarrafa kanta ya kuma hana sayar da maɗaukin bindiga mai cin harsashe sama da goma sha biyar sai dai abu mai kamar wuya ne wannan ƙuduri ya zama doka yayin da wasu 'yan democrat da republicans a majalisar dattawan ƙasar suka mayar da hankulansu kan yadda za a inganta fannin ayyukan samar da lafiyar kwakwalwa da inganta tsaro a makarantu tare da samar da wasu tsare-tsare da za su rika ba da damar yin kwakwaran bincike kafin a sayarwa da mutum bindiga. Ko da yake wannan kuduri ya ba 'yan Democrat a majalisar dokokin damar nuna matsayin su kan tsare-tsaren da binciken jin ra'ayi ya nuna jama'a na goyon baya. Yayin da aka tunkari watan Nuwamba da za a yi zaben rabin wa'adi. rundunar sojin ƙasar kamaru ta ce ta cafke wasu dakarunta hudu waɗanda aka samu da laifin kashe wasu fararen hula tara ciki har da mata da wata yarinya ƙarama kakakin sojin ƙasar ya ce dakarun sun buɗe wuta akan wasu mazauna karkara ne bayan da suka kasa samun taimako daga ƙauyawan yayin da suke neman wani abokinsu soja da ya bata a yankin misan mai fama da rikici ya kara da cewa an tura dakarun yankin ne a ranar 1 ga watan yuni don su nemo sojan wanda ya batan dabo wata sanarwa da sojojin suka fitar ta ce mazauna ƙauyen na mison sun nuna taurin kai ne ga dakarun su kuma suka buɗe musu wuta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji karashin labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu A karon farko gwamnatin jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya ta ce mutane 22 aka kashe kimanin wasu su hamsin kuma suna asibiti ana jinyar su sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai a farkon makon nan a wata cocin katolika da ke garin Owo. Sai dai alkalaman da wasu asibitoci a yankin suka bada sun bambanta da na gwamnati. Ga Hassan Umar Tambuwal dauke da karin bayani. Gwamnan jihar Ondo Rotimi Akeredolu ya fitar da alkalumman mutanen da lamarin ya rutsa da su. Gwamna Akeredolu ya ce mutane 80 ne lamarin ya shafa a cikin su mutane 22 sun mutu. Kana ana jinyar mutane guda 52 a asibitin gwamnatin tarayyar Najeriya da ke garin Owo da ma wasu asibitoci. Sai dai alkalumman da gwamnan jihar Ondo ya bayar sun yi hannun riga da alkalumman da daraktan asibitin gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Owo ya bayyana. I'm Dr. Ahmed Liasu Adiagbo, the Medical Director of Federal Medical Center. In our mortuary as of today, we have 25 bodies. 17 were brought from outside and the 8, so 25 bodies. Presently, we have 44 on admission. Dr. Adiagbo ya a uh, asibitin suna da gawarwakin mutane 25 a an kawo daga waje ne. Kana mutane 57 na kwance a asibitin. An sallami guda biyar saura arba'in da hudu suna jinya a cikinsu akwai manyan mutane talatin da biyu da yare ƙanana guda goma sha biyu. And as of today we have 57 of them on admission out of those ones we have discharged five. Currently, we now have 44 of them on admission. We have 32 adults and 12 uh, children. Dr. Ahmed Lasu Odagbon ya kara da cewa a asibitin Katolika da ke cikin garin na Owo suna da mutane goma sha takwas suna jinya. Kana suna da gawarakin mutane goma sha uku a halin yanzu. As at um, yesterday, the main hospital that is uh, close to this is a uh, Catholic hospital. They had 18 on admission and 13 deaths. There's another private hospital that we got information from. They took a corpse there and then um, another victim that was treated there of gunshot wound. Sai wata asibiti ta kuɗi da ke nan garin Owo, Dr. Ahmed Ilasu ya ce an kai matacci da masu raunin harbin bindiga a can, amma kawo yanzu ba su da alƙalumman mutanen. Idan aka haɗa alƙalumman da daraktan asibitin gwamnatin tarayya da ke Owo ya bayyana mutane 38 kenan na mutu banda na asibitin kuɗi wanda ya yi hannun riga da alƙalumman gwamnan jihar Ondo na mutuwar mutane 2022 Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. a jamhuriyar Nijar kungiyoyin fafutuka na kawancen Tonon Lafaj sun bayyana damuwa a game da yadda hukumomin kasar suka rufe dukkan wata damar gudanar da zanga-zanga yayin da yaƙi da cin hanci da rashawa ya gagari gwamnatin Muhammad bazun kamar yadda suke faɗa. Sai dai wani kusa a jam'iyya mai mulki ya ce babu kamshin gaskiya a wannan zargi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sulaiman Muni Barma ya aiko mana daga Yamai. La loi sur la cybercriminalité. Ça, ça a été notre plus grande déception. A rahoton da ta fitar a yau Alhamis a gaban manema labarai, gamayyar kungiyoyin tunon Lafash ta ce daga shekarar 2018 kawo yau takardar neman izinin gudanar da zanga-zanga akalla 53 ne hukumomin Nijar suka yi watsi da su yayin da aka kesta mutane sama da dubu da aka kulle a kurkuku ba bisa ka'ida ba. Lamarin da shugabannin tunon Lafash suka ce ya sabawa mulkin demokradiyya kamar yadda za a ji karin bayani daga jagoransu Michael Zodi. Muna 'yan siyasa suna hito suna jonon gwano suna mitin amma mu an hana mu bayan wannan mutum dubu da aka kama aka kai gidan yari ba bisa gaskiya ba waɗannan ne muka hito don mu kwatanta mutane ta hiyar demokrasiya a Nijar bai nan ga'i a daidai. ƙungiyoyin sun ce sannan a hankali hukumomin na Nijar sun fara yunkurin bullo da wani sabon tsarin da za su yi amfani da shi don rufe bakin 'yan gwagwarmaya. Ba a nan gaba shari'a in cikin dokoki da aka dauka suna da matsala tun da bisa dokokin nan ne suna cicciro hanyoyi da za a kama mutane a su bisa karya ya kamata a canza su don justice ta yi daidai. yaƙi da cin hanci da farautar mahandama dukiyar ƙasa na daga cikin alƙawalan da shugaba Muhammad Bazum ya yi wa 'yan Nishar a yayin da yake rantsuwar kama aiki. Sai dai gamayyar Turnar Lafash a rahoton da ta fitar ta ce har yanzu ba a ga abin a aikace ba mafarin wannan tunatarwa. Babban matsalar mu kuɗin da ƙasar Nijar take samu wasu suke abin da suka so da shi. Muna tuna mishi. Rantsuwa ce ya yi ya ce duk abin da tsarin mulki ya faɗi zai ba sani ba sabo kuma ya ce fatin ka bai kare ka in kai taɓar gaza sai ha'ilo muna ga abin akwai tsambare To sai dai kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asmanu Muhammadu ya yi watsi da wannan zargi. Hasali ma a cewarsa masu wannan ikirari mutane ne da ke da wata manufar ɓoye. Matsala wadda ta sa aka ce a bai kamata su hito ba matsala ce ta tsaro. idan babu kwanci hankali bai yiwuwa a kawo mutane su zo su tada hankali cikin ƙasa waɗannan mutane musa abin da suke so musamman hosu suke abin da suke nuhi su bukatar su su kawo rikici cikin ƙasar nan wanda zai gurɓata zaman ta a cikin ƙasar nishin wani irin rikici ah ko wani iri suna bukata akwai ma masu kira ga soji su amshi mulki to wannan shine demokuraɗiyya a washe garin ɗarewar ragar mulkin Niger, shugaban ƙasa ya tantauna da ƙungiyoyin fararen kula, inda ya bukaci su taimaka masa wajen yaki da miyagun ɗabi'un da suka yi wa ƙasa ka tutu. Lura da yanayin kwam gaba kwam bayan da ake ciki wajen zartar da wannan ƙudiri, ya sa turnon lafash ta ruwaito wasu muhimman shawarwari a wani sashe na wannan rahoto a matsayin hanyoyin da za su taimaka wa shugaba Muhammad Bazoum ya cimma nasarorin da ya ce yana fatan samu a tsawon wa'adin mulkinsa. A gaida Sule Mumuni Barma, karshen kuma labaran duniyar kenan. A gaida Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Bayan da jam'iyya mai mulki ta APC ta zaɓi Bola Ahmed Tinubu a matsayin wanda zai tsaya mata takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2023 da ke tafe. 'Yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar sun tofa albarkacin bakinsu a kan nasarar da Tinubu ya samu. Ga Ahmed Muhammad da ƙarin bayani daga birnin Agadez. tun bayan sanar da tsohon gwamnan lagos bola ahmad tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben fidda gwani na neman shugaban kasa a jam'iyyar apc wanda wannan ne karon na farko da ya lashe zaben fidda gwanin 'yan najeriya mazauna jihar agadas da ke arewacin niger suka fara bayyana ra'ayoyinsu kan nasarar da bola ahmad tinubu ya samu babu abin da za mu ce ga wannan zaɓe na fidda gwani na dan takara da apc ta yi kuma allah ya ba wa ahmad bola tinubu nasara to muna fatan ubangiji allah ya nuna mana zaben da za a yi na shekaru karar gaba wanda kuma muke fatan ubangiji allah ya bashi sa'a ni a matsayina na dan najeriya babu abin da zamu ce da wannan zaɓe da aka sire mu ta murna amma mu a koda shi abin da muke fata a najeriya allah ya ba mu shugaba na gari zaben tinubu na jam'iyyar apc da bai zo ma wasu yan najeriya mazauna nijar da daɗi ba duk da kasancewar su yan jam'iyyar apc inda suka nuna bacin ransu da nuna rashin gamsuwar su akan yan takarar na jam'iyyar apc a matsayina na dan najeriya wanda yake zaune a garin agadas nijar ni dan jam'iyyar apc ne na gidi gaskiya dai ran mu bai so ba ya so su da yawa saboda mu yan arewa muna ganin akwai wanda suka fi cancanta da wannan matsayi da aka zaba fudda gwani da wannan jam'iyya ta yi su je su yi ta fitowa zaben jam'iyyar apc a game da harkar tinubu ni dai ana ra'ayin gaskiya bai mini ba saboda haka mu jam'iyyar yanzu sai dai mu ce alaraka taki gona an yi zaɓe wanda suke son hi sun zaɓe shi kowa yana da shi wanda yake so ya zaba a ra'ayinsa eh wannan zabe da aka yi shi to sun yi burbura abin da suka burbura amma kuma mu kowa ya tsayar ma mu gaskiya ba mu da ra'ayinsa kwata-kwata Alhaji Ibrahim wanda mamba a kungiyar 'yan Najeriya mazauna Nijar na ganin a bawa tunubun dama ya mulki Najeriya domin zai iya magance tarin matsalolin da suka dabaibaye ta sai a bashi dama shi ma ya gwada a gani a zabe shi shugaban kasa ba wai a tsaya a matsayin shugaban dan takara a shi ma ya gwada ya gani ina mishi kyakkyawan zaton in Allah ya yarda in ya hau ya zauna wannan matsalolin na arewa zai kau da shi saboda yana so ya yi abin da za a yi shi ne saboda zaɓe na gaba ya ci nasara. Abin jira a gani dai shine ko Bola Ahmed Tinubu zai samu nasarar zama shugaban ƙasar Najeriya a zaben da ke tahe na shekara ta 2023 lokaci ne kawai zai tabbatar. Hamid Mahmud murya Amerika daga agadas jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Muhammad to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar makero da ake kira da ringworm a turanci. gonna by it city, Cutar makero cuta ce da take shafar fata sakamakon wasu kwayoyin cuta nau'in fungal da ke shafar fatar kuma cuta ce da ke da saurin yaduwa. To kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a shin me suka sani game da wannan cuta ta makero wato ringworm a turanci. Sunana Amina Ibrahim. Shin kin san cutar makero? Eh na san cutar makero wanda ake samun ta akan maza da dama dai maza suke yin cutar makero sosai. Ana iya samun manta ta wajen aski ko soso haka da dai sauransu. Biki taba ganin mace mai yin cutar ba? Na taba ganin mace waje ta ke da cutar makero so a hannunta yana nan yayi kamar wani ruwa haka yayi taba-taba da gun ya bai da dikin kallo sosai saboda yana kaikayi sosai. Kin taba jin wani ya je asibiti saboda cutar makero? Kai eh, ban taba ji wanda ya je asibiti saboda cutar makero ba asali ma dai mutane da dama suna iya kankare gauraya shi sai su sa kanwa ko makilin da dai sauransu akan cewa yana maganin shi. Eh suna na Rabiu Nasir. Shin ka san cutar makero? Eh cutar makero cuta ne kamar wanda zaki ga mutuncin yana karami haka. Zaki wasu yana fito musu a fuska kamar a goshi haka. Wasu yana fito musu a kai zaki yana cinye gashi. Cutar makero yana fitowa ta ko ina ma kin gane zai fito maka a hannu zai fito maka a baya kuma yana bata skin gaskiya. To kai ka taba ganin wanda cutar makero ta kama? Kanina eh, ma ya taba yin shi gaskiya. So shi lokacin da yi wannan cutar an samu irin kaman akwai maganin da ake sakawa da ake kira Lakwala ko haka daga an goge shi ko tumfafi haka duka suna maganin makero hanyar da aka baka mai maganin nashi kenan sunana umar to me ka sani game da cutar makero to wanda na sani sabulun solo ana ana maganin shi da sabulun solo da an kankare shi da ake kankarewa ko da reza haka da an kankare shi sa samu sabulun solo sa manna mai kamar yana da zafi tun zai dinga jin zafi daga gurin dai Allah ya taimaka shi kenan tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata da Dr. Zainab Babba. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da cutar makero. Ita dai cutar makero um, wanda a turanci ana kiranta ringworm kusan a likitance muna ce mata tiniya wani ciwo ne yawanci da yake shafar fata wanda ko dai fatar jiki gaba ɗayanta ko kuma fatar kai kuma wato shi ana bashi sunaye daban-daban dangane da inda ya fito a jikin mutum kuma misali muna ce mishi tinia capitis idan makero ne na ka ko kuma tinia feshi idan makero ne na fuska akwai tinia cruris wanda shine kamar makero haka na gaba na matsi-matsi sannan kuma akwai makero da yake shafar tafukan hannu da matsi-matsi na hannu ko na kafa muna ce mishi tinia pidis akwai kuma makero da da yake taba farata wato shi wannan makero ciwo zai zo da kamar ciwo na farce wanda muke kiran shi onychomycosis to shin me ke kawo makero to abin da yake kawo makero wata kwayar halitta ce wanda ake ce masa fungal infection kuma wannan kwayar halitta ba iya ganinta da idanuwa haka sai dai idan an saka na'ura ya ƙara girman halittu to aka sa wannan na wato microscope to shine za a iya ganin wannan kwayar halitta ta fungal infection to likita suwaye suka fi cin karo da cutar makero to gaskiya wanda suka fi samun makero yawanci musamman na ka yara ne yara suna yawan samun makero na ka saboda yawanci kamar cuɗanya ko yawan wasa tare ko hada haɗaka ta kayayyakinsu sannan kuma manya ma suna iya samun makero musamman idan suna da um, garkuwar jiki mara ƙarfi ko kuma wasu wa'anda kamar yanayin sana'ar su yana iya sawa su samu makero kin ga na ce miki a baya akwai makero na matse matsin yatsu na kafa wanda shine ake ce ma cin ruwa to kin ga kamar wa'anda sana'ar su ya zamana ana yawan irin sa takalmi rufaffe wanda koyaushe kafa tana da danshi to irin wa'annan mutane wanda sana'ar su ta danganci haka za su iya samun yawan samun shi wannan kamar makero din na kafa wato cin ruwa ko kuma inda yawanci suna yawan ta'amali da ruwa kamar mata a gida yawan wanke-wanke girki da abubuwa haka da wanki wurin tabawa da yawa shi ma zai iya sawa su samu irin makero din nan na farci yawanci to duk abin da yake dai yana da dan dangantaka da yawan danshi kamar kafa din ba ta shan iska ko kuma hannu din ana yawan ta'amali da abin da ya danganci ruwa to yana sa makeran ya tasiri sosai a jiki na lokacin ma ba zai warke da wuri ba shin cutar makero na nuna alama a jiki ko kan fata kafin ta bayyana to shi makero misali a ce na yara kin ga yanda yake zuwa zai iya zuwa da yawan kamar kaikayi na gashi din haka sannan zai iya zuwa da zubar gashi to Um, wani lokaci kuma zai iya zuwa ma da yawan haka ruwa a kai ɗin shi ma da alama ne na makero to a jikin fata kuma wani lokacin gaskiya ba wani abu kake ji ba sai dai kawai ka ga alamunsa ɗin makeran haka a zagaye ya fito to shi kuma kamar na farce um, shi kuma zai zo ne da canji na ko dai kalar farcen ko kuma yadda yanayin farcen yake ka ga alamun dai ya canza kama to haka suke zuwa da shi to shi alamu na makero na farci yana zuwa da kamar canjin yanayi na kalar farcen maimakon ya zama na kin ga yawanci farce yayi yana da haske zaka iya ganin farcen yayi duhu haka yayi baki sannan wani lokacin um, farcen zai iya kauri sosai ko kuma a haka dai kana kallon farcen ka ga alamun kamar um, yanayin farcen dai ya canza kamar haka kamar alamun ya mutu to duk wannan yanayi ne na um, makiran farce wanda ya kamata a zo a duba Shin mai fama da makero zai iya yada shi ga jama'a? To gaskiya ana ɗauka sosai, ana ɗauka musamman wurin cuɗanya tare ko haɗa wurin kwana da mai makeran ko amfani da kaya na mai makero ko hula haka ko mataji na kai ko kayan sawa ko takalma wanda yake da makero din in an amfani da abin da yake da shi za a iya daukan wannan kwayar cuta. To likita ta yaya mutum zai kare kansa daga cin karo da cutar makero? To shawarar da zan bayar ta rage wanzuwar makero dai ba za ta wuce cewa a rage um, cuɗanya musamman da wanda yake dauke da cutar makero. Kin ga ba za a haɗa kaya tare ba, ba za a haɗa mataji tare ba, ba za ka sa takalmi da wanda yake da Um, cin ruwa ba ko kuma shi wanda ya san yana da wannan cuta to kada ya bari wasu su amfani da abin da yake amfani da shi din don saboda su kar su dauka sannan abu na biyu shine um, cewa a zo asibiti da wuri a ga likitan fata wanda zai duba ya tabbatar a uh, wannan makero ne in ya so kin ga muna ba da magani akwai na sha akwai na shafawa sannan kuma um, um idan an ba da shawara an ce ka sha magani na tsawon lokaci kaza ya zamana an sha maganin zuwa wannan lokaci don a samu waraka. To likita shin karce makero da reza ko allura na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake maganin cutar? Eh to gaskiya nakan ga a ce a saka reza ko allura a kankare makero. To gaskiya wannan ɗin ba ta da wata nasaba mu a wurinmu kuma abin da ya sa ba ma san irin hakan saboda wani lokacin reza da za a amfani da ita ko alluran watakila gurɓatattu ne. to kuma ta yin hakan gaskiya zai iya kawo wata matsalar daban wani lokacin wasu ma suna shafa har sama clean da abubuwa dai da dama wanda ina ga hakan dai gaskiya ba shi da amfani tunda akwai maganin abin nan ba wani ciwo ne da baya da magani ba to ya kamata a nema a zo asibiti a duba don a samu sauki insha Allah. Yaya ake kula da mai fama da makero? To kamar shi makero na matse matsi wanda wani lokacin mutane da yawa suna dan um, ko jin kunya ko boye shi haka shi wato yana zuwa ne da kaikayi sosai na tsakanin kafafu ko gaba haka na ko dai mace ko namiji yana zuwa da kaikayi sosai mai tsanani to shi ma wannan dai makero ne akwai dai abubuwan da suke kama da irin hakan amma dai in kin ga da za a zo asibiti dai zaka duba zaka ga menene kuma zaka ba mutum magani da shawarwari da ya dace kuma ya samu sauki dan wannan lokacin irin wannan yana matsa musu sosai ba za su iya hulɗa ko harka sosai cikin mutane ba ko kuma wani lokacin ma wurin bacci ya matsa musu ba za su iya samun isasshen bacci ba da kuma don mun san inda irin wannan ta faru to duka zai zamana lafiyar mutum ta zamana ba ta cika ba sosai. Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tsanan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Ibrahim Babba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar da ke mana fatan mu kasance lafiya. madalla a gaida Hauwa Umar yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Mahmud Salihu Karuwan na Moda Zamfara. Ya ce a yayin da manyan jam'iyyun siyasa a Najeriya suka kammala zaɓukan fidda gwani na shugaban ƙasa don takarar babban zaben shekarar 2023 da ke tafe. Yanzu ya rage ga talakawa masu jefa ƙuri'a su yi nazari akan kowane ɗan takara da jam'iyyun suka tsayar. Ko dai mu sayar da 'yancinmu mu sake shiga wani ƙangi na shekaru huɗu masu zuwa ko kuma mu zaɓi cancanta don ceto ƙasar mu. daga mawuyacin halin da take ciki. Sakon Aisha matar Usaini gwata karasuwa daga jihar Yobe ta ce ya Allah ka kama na saukin wannan matsalar rashin tsaro da mu al'ummar Najeriya muke fuskanta ganin yadda lamarin a kullum sai ƙara faɗaɗa yake yi. Shi ko sakon Haruna Muhammad Katsina ya ce yunkurin da gwamnatin jihar Katsina ke yi na cefanar da ɗakin karatu na gwamnatin jiha ga wani ɗan kasuwa inda daga bisani za a gusar da ɗakin zuwa wajen gari akan hanyar tsumma hakan tamkar nakas ta ilimi ne da fatan gwamnati za ta canza tunani ta bar ɗakin a inda yake cikin tsakiyar birnin katsina domin sauƙaƙawa masu zuwa karatu kuma ya kamata gwamnati ta gyara ɗakin ya zama na zamani yadda zai tafiya daidai da su da sauran jihohi sai kuma saƙon muhammad ahmad usman tungan makeri da alhaji mafitar mai shago suka ce ku ba mu dama mu kira ga 'yan najeriya da mita katsantsan da hanyar hangen nesa mu cire kabilanci da bambancin siyasa mu zaɓi shugabancin ƙasar da zai fitar mana da kitse daga wuta allah ya zaɓan mana nagartattun shugabanni amin Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Kinunu Sani Yunusani ya ce hakika ficewar tsohon gwamnan jihar Kebbi Sanata Ahmadu Alero daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP bai zo mana da mamaki ba. Fatanmu shine Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Kebbi da ma Najeriya baki daya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce faɗan da ake gubzawa a gabashin birnin Severodonetsk na ɗaya daga cikin yaƙi mafi sarƙaƙiya inda ya nuni da mahimmancin da yankin Donbass ke da shi ga ƙasarsa. A tilas dakarun ukraine suka janye daga farfajiyar birnin a ranar laraba yayin da har sojin rasha ya kazanta kwanakin da suka gabata dakarun ukraine sun kaddamar da hare haren martani waɗanda suka ba su damar karɓe ikon rabin birnin yan majalisar wakilan amurka sun amince da wani ƙudurin doka wanda zai takaita yadda mutane suke mallakar bindiga a wani mataki na samar da maslaha kan matsalar yawan harbe-harben da ke faruwa a ƙasar kudurin na kai kaikaitar kara shekarun da mutum zai kai kafin a sayar masa da bindiga mai sarrafa kanta ya kuma hana sayar da maɗaukin bindiga mai cin harsashe sama da goma sha biyar sai dai abu mai kamar wuya ne wannan kuduri ya zama doka yayin da wasu 'yan democrat da republicans a majalisar dattawan kasar suka mayar da hankulansu kan yadda za a inganta fannin ayyukan samar da lafiyar kwakwalwa da inganta tsaro a makarantu tare da samar da wasu tsare-tsare da za su rika ba da damar yin kwakwaran bincike kafin a sayarwa da mutum bindiga. Rundunar sojin ƙasar Kamaru ta ce ta cafke wasu dakarunta hudu waɗanda aka samu da laifin kashe wasu fararen hula tara ciki har da mata da wata yarinya ƙarama. Kakakin sojin ƙasar ya ce dakarun sun buɗe wuta akan wasu mazauna karkara ne bayan da suka kasa samun taimako daga ƙauyawan. yayin da suke neman wani abokinsu soja da ya bata a yankin misan mai fama da rikici. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku sake jin madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniya mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.